yanzu kuma mun zo mun ji wai gaba ɗaya ma 160 za a ba mutum wannan kuɗi ba mu san yaya ba don hekta ko da hekta ɗaya ne dubu da ashirin ne Aina sauran ya shiga sannan kuma komi mu a adamawa haka yake kullum cin baya. malam bukar jimeta ɗaya daga cikin ƙananan manoma a jihar adamawa ke nuna takaicin sa da jinkiri da aka samu wajen rabon rancen bunƙasa noma na gwamnatin tarayya mai takin anko borowa scheme sama da watanni biyu bayan gwamna umaru jibril Bindo, ya kaddamar da shirin a jiha shirin sama. madarance rance ga ƙananan manoman ya tanadi naira dubu ɗari biyu da ishirin zuwa naira miliyan ɗaya da ɗari biyu ga masu niyyar noma kadada ɗaya zuwa biyar da zimbar yakan talauci da kuma rage dogaron tattalin arzikin Najeriya kan man fetur. Koya ƙungiyoyin manoma a jiha ke kallon shirin. Alhaji Mai Kano shine shugaban manoman shinkafa na Najeriya reshen jihar Adamawa kuma memba na kwamitin rabon rancen. Abin da ke da akwai an kubar wannan mun ah, an ɗauki al'amarin da hannu hagu. Ga dai na damina kam abin ya ya kidira ya rushe kuma wannan laifin gwamnati ne na biyu yanzu ana kokarin wayaye na rani in ba ta ka tsantsan ba zai sami tangadan da ka samu hmm. an ɗauki al'amarin nan an ɗora an sa siyasa ran da kace kansila ko memba jiya kawo mutum to kaga wannan da shi dai zai kawo son rasa ne na siyasansa da kuma sauran ko dan uwansa waɗannan abubuwa suka haɗu suka kwaba al'amarin amma dan majalisa mai wakiltar mazaɓar Hong a majalisar dokokin jihar Adamawa Honorable Hassan Burguma ya amince an sami cikas wajen aiwatar da shirin bangaren sai dai ya musanta korafe-korafen da manoman ke yi na su 'yan majalisar jiha na yi wa shirin ƙasa landa. Babu wata takin da aka kawo ɗan majalisa ko guda ɗaya. kwanakin baya ne farkon da aka rantsar da shi gwamna da aka shigo da taki aka ce duk dan majalisan da yake da tsallakawa musamman da zai ba su taki ya zo da kudin taki ya ya dau kuma iya adadi tirela daya zancen da nake na batun anko borowas ne a'a ni da nake magana nan ban nema ba ni ban ga takarda anko borowa a majalisa ba kuma babu wanda ya kama kuma babu wanda ya shawarce ni to ko menene hanzarin gwamnatin jihar Adamawa na zabtare yawan kuɗi da kadada da manoman suka nema rance Alhaji Ahmed Waziri shine kwamishinan ma'aikatar noma kuma shugaban kwamitin rabon rance na Anko Barwa Scheme. Mun sami jinkiri kaɗan a abin da muke yi babban bankin tarayya ta ba da daman mutum na iya noma daga kadada guda zuwa kadadu biyar kowane manomi. Amma don mun yi jinkiri muka ga za mu dai baiwa kowa daman ya yi noman kadada guda kawai. Don haka mutane o da dai aka tattanta aka rairaya aka samu su ɗin sun cancanta mori wannan bashin kowanne cikinsu zai samu naira dubu dari da sittin da biyar to shi ɗin ne za mu yi amfani da shi a wannan cikin daminan nan adamawa. kawo lokacin da nake haɗa wannan rahoton manoma kasa da ɗari biyu daga cikin dubu ashirin da takwas da kwamitin rabon rancen wanda ya haɗa da ma'aikatar noma bankin raya ayyukan noma hukumar inshorar manoma da kuma bankin tarayya suka tankaɗe suka amfana da taki buhu shida shida yayin da suke wa maganin feshi na'urar feshi da kuma tsabar kuɗi jiran gawo kawun shanu duk da cewa har lokacin daminan ma ya gushe. Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adamawa Najeriya.